ina muka dosa ina muka dosa mm -hmm. mm -hmm. ƙasar haifata ƙasar haifata ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa

jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ina muka dosa shirin ina muka dosa kamar kullum shiri ne wanda yake tattaunawa da masana da masu fashin baki da ma masu ruwa da tsaki akan al'amuran yau da kullum da zimmar fitowa al'umma abubuwan da suka shige musu duhu a fili sunana sha'ib mungadi a cikin shirin namu na yau za mu tattauna kacokau a kan al'amuran da suka shafi juyin mulkin da aka yi na kwana-kwanan nan a ƙasar nijar tare kuma da salon mulkin demokuraɗiyya da yanayi na juye-juyen kambun mulki a wasu ƙasashe na afirka za mu kuma tattauna akan wato madogara ko matsaya wadda kasashen afirka ta yamma suka yi eh, a kan kasar nijar eh, a kan cewa ko sojojinta su dawo da mulkin demokuraɗiyya ko kuma su far musu da rundunar yaƙi musamman mun ji cewa shugaban najeriya bola tinubu har ya kai bukatarsa a majalisar dattijai domin su yarje masa ya aika sojojin najeriya a ƙasar nijar domin su yaƙi su dawo da demokradiyya domin tattauna waɗannan batutuwa waɗanda suke ɗaukar hankalin al'ummar najeriya muka gayyato hajiya najatu muhammad wato ya mayan nan kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum hajiya najatu barka da zuwa wannan shiri assalamu alaikum kamar yadda muka faɗa a cikin wato shimfiɗar wannan shiri za mu tattauna ne yau kacokau akan al'amuran da suka shafi juyin mulkin da suka sojoji suka yi ma shugaba muhammadu bazum na ƙasar nijar da kuma abubuwan da ke zagaye da wannan al'amari na juyin mulki hajiya ana jatu mm. an yi juyin mulki ƙasar nijar mm. amma kafin a yi shi wato an yi juyin mulki a wasu ƙasashe na afirka ta yamma musamman ƙasar mali da burkina faso da kuma ƙasar gini duka an yi juyin mulki yau kuma ga shi ƙasar nijar ita ma sati ɗaya da suka wuce wato an yi juyin mulki kuma mun ji shugabannin ƙasashen afirka ta yamma wato sun haɗu a nan abuja ƙarƙashin jagorancin shugaba bola tinubu sun yi kira ga wato sojoji masu juyin mulki a nijar cewa su gaggauta kwashe nasu inasu eh, ah, su miƙa mulki ga shi shugaban da suka hamɓaras wato shugaba muhammadu bazum amma har yanzu ana nan ana ta kai eh, ruwa rana wato ba a samu tunkar ba a samar mata hanci ba hmm. to kamun mu zurfafa a cikin wannan shiri yaya ke kike kallon wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar nijar ah, na farko dai ƙasar nijar ba najeriya ba ce niger tana da ikon da za ta yi abin duk da ta ga dama a cikin ƙasarta. su ce in kuma yau duk abin da ya faru najeriya ta isa ta je ta yi mulki a cikin ƙasar niger ba su ƙasar niger sun fito mutanen al'ummar garinsu sun fito sun nuna su sun amanna da juyin mulkin sun ce ba su yadda da farar hular ba so idan demokradiyya kana magana zaɓi ne su 'yan nijar ga abin da suka zaɓa amma ana cewa waɗannan da suka ce ba su yarda ba wato kamar su sojojin ne suka ɗauke su a matsayin sojojin haya abin ya fi ƙarfin ka dubbannin mutane a jihohi daban-daban ya fi ƙarfin sojojin haya wannan ba irin ko lokacin da suke yaƙin neman zaɓe su 'yan siyasa ba su tara mutanen da Niger eh, eh, waɗannan sojojin suka masu goyon bayan juyin masu goyon bayan mulki ba kuma abin da mutum ai zai tambaya shin me isa ma ake juyin mulki na'am me isa me zai kawo soja ya shiga ya juyin mulki wannan ita ce babban magana shine babban magana mm. so me yake janyowa abin mm. da yake janyowa idan ka duba tarihin juyin mulki a arewa a Afirka mm. abu biyu yana kawo juyin mulki na'am tura mulkin mallaka misali France daga 1960 zuwa yau hmm. sai da ta yi juyin mulki ta karkashe shugabanni sau 60 a cikin afirka a cikin afirka shugaban kasa 60 sau 60 ta yi juyin mulki ta juyin mulki na'am me yasa suke yi saboda bukatar su ta sata ma'adanan waɗannan garuruwan su sa wanda suka tabbatar da cewar zai musu abin da suke so ba yanzu yau in aka ce maka france in aka ce maka an cire dukiyar Eh, francophone wato kasashen eh, renon faransa renon faransa mm. to france za ta nan ta faɗi ne france duk shekara abin da take samu daga francophone tana samun dala biliyan 500 kaga kana maganar triliyan 425 naira naira kenan haka take samu duk shekara duk shekara saboda haka france dole ne in tana so ta ci gaba da rayuwa a matsayinta na kasar france sai tana rike da uh, masu mulkin da ke ya zama ita ke faɗa a ji a sha'anin mulkin waɗannan ƙasashen yawa kuma kar a manta cewar ita france fa da ƙarfin tuwa ta karɓi waɗannan garuruwan da ƙarfin tuwa wato kamun mu shiga kamun mu je kamun mu nisa cikin harkar france bari mu dai dawo kan wannan juyin mulki na niger a ƙasar nijar dai tana kan turbar demokradiyya muhammadu bazum kuma yana shugabanci zaɓaɓɓen shugaba ne amma a can baya an ji shi da ra'ayin cewa yana so ya yanke hulɗa da faransa to kuma gashi sojojin nan sun zo su ma da zimmar cewa sun karɓi mulki ga muhammadu bazum domin su ma suna so su yanke hulɗa da faransa kuma sun faɗi cewa zamanin bazum wato mulkin yaƙi ci yaƙi can yawa kamar babu ci gaba a ƙasar Nijar kuma harkar tsaro ta ƙi ci gaba kuma mutane na ganin cewa harkar tsaro ai da ma hannun sojoji take saboda haka idan ma ta ƙi ci gaba sojojin Nijar su ya kamata a zarga ba Muhammadu Bazum ba mm. to in muka tsaya a cikin Nijar za mu ce shin za a iya cewa sojojin nan sun karɓi mulki saboda su raba Nijar da mulkin mallaka na faransa koko sun karɓi mulki saboda kwaɗayin mulki domin idan an ce bazum shi ma yana so ya raba eh, gari da faransa kuma sojojin nan suna son su raba gari da faransa to za a iya cewa me ya kawo juyin mulki kenan a'a ai bazum gaskiya eh, eh, kusan ba gaskiya ya faɗa ba saboda a lokacin da yake cewa zai yanke hurɗa da faransa ai a faransa ma ya je ya zauna aka yi kasafin kudin eh, eh, eh, Nijar a wannan lokacin. Ito ai wannan ka'ida ne yana cikin ka'idojin da Faransa ta yi da kasashen. To har haka ne to kenan daman ba gaskiya yake faɗa ba. Ai ba za ka je gurin ubangidanka ka ce masa ina so ka bani yanci na ba. Yanci ba a yanci ba ba na rago ba ne. Ba a mm. taɓa karɓan yanci. ƙwata shi ake. ƙwata ake. Mm. Hakkinka. ba wanda zai baka hakkin ka salin alin sai ka kwata to ni magana to yanzu me ra'ayinki game da juyin mulkin nan yayi daidai ko ko kina ganin dai ni babu ruwana da juyin mulkin Niger na'am saboda shin gwamnati dan me yasa ake kafa ta ana kafa ta ne dan jama'a dan jama'a mm. dan ci gaban al'umma mm. ka gane to idan ci gaban al'umma kowaye zai kawo musu ci gaba ya je kawo musu ci gaba ne a ra'ayina hmm, in ma soja ne in fara kuma wane ne in zai fitar musu da hakkin su ya je ya fitar musu da hakkin su saboda ƙarya ake magana demokradiya ita kanta ECOWAS shi kansa tunubu ƙarya suke akan maganar demokradiya dan because yanzu kasashen da aka ce ma za a yi haɗakar da su a je a yaƙi Nijar ba demokradiya suke ba misali in ka ɗauki Togo wato wato kungiyar ECOWAS kungiyar ECOWAS kasashen da ke cikin ta da suke cikin ta ba waye yake demokradiya a ciki na'am babu wani wanda yake demokradiya in ka dauki Togo mm. ubansa uban shugaban kasar yanzu sai da shekara 38 yana mulki hmm. shi yanzu dan dan hmm. wannan shi kuma shekararsa goma sha bakwai yana mulki in ka ɗauki kuma shi ba zaben sa aka yi ba exactly to mm. in ka ɗauki Senegal yanzu halin da ake ciki mutum ɗari nawa aka kashe saboda Macky Sall ya ce sai yayi tazarce in ka ɗauki ƙasar eh, Gabon shekara nawa eh, Omar Bango ya tun 1967 yanzu ɗansa ya ɗauka in ka ɗauki eh, ƙasar kamaru yau paul bear ɗansa ne yake mulki ya fi shekarar arba'in yanzu ma bai san inda yake ba yana mulki to a ce waɗannan bai da lafiya yana yana faranshi ɗansa na mulki amma ɗan shi ya karɓa to a ce waɗannan hmm. wai su ne za su je su yaƙi akan demokradiyya ita kuma najeriya da take gaba da gaba da shi tunubu da yake gaba da ai har yanzu yana kotu har yanzu yana kotu ana shari'ar zaɓe shi ma yanda sojoji suke faɗan sun karɓi mulki a haka aka yi masa karfe ukun dare aka faɗa 'yan najeriya cewar tinubu ne shugaban ƙasa to saboda haka idan kai ba maganar demokradiyya ba ce ta sa ake rigima tsakanin to me yasa ake rigima abin da yasa ake rigima ni ina kallon sa ta fuska biyu ka ga france dai ɗaya daga cikin yarjejeniyar da suka yi da dukkan francophone hmm. dukkan ƙasashen da france ta raina hmm. su goma sha hudu eh ba su ba yadda a ba su mulkin kai mulkin kan da aka ba su na tuta ne wato faransa ba ta ba su mulkin kai na ainihi ba saboda kudin su na faransa ne na mm. takarda ne kudin su kudin faransa ne mm-hmm. dukkanin su sai fa suke amfani da ita mm. sojojin su suna da suna nan a kowace kasa ta faransa wasu kasashen ma har da yan sandan faransa mm. suna ciki suna ciki kuma sun ce suna da ikon da za su shiga su abin da suka ga dama a lokacin da suka ga dama in ba ku manta ba sojojin faransa a cote d'ivoire ivory coast hmm. haka suka zo suka sa wa shugaban ƙasarsa ankwa bagbo hmm. aka tafi da shi hmm. a kan kuma maganar harkar zaɓe ne suka ɗora wanda suka san cewar zai ci gaba da yi musu abin da suke so so maganar demokradiyya ƙarya ake ba maganar demokradiyya to yanzu kenan ana zargin faransa Eh, ita ta zuga wannan juyin mulki na Nijar domin gashi ana cewa sojojin Nijar ba sa dasawa da faransa hamma sun ba faransa adadi ta kwashi kayanta ta kara gaba to idan faransa ce ta ɗora waɗannan to waɗannan ba za su ce za su kori kuma mun ga mali ta kori faransa yawa ita ma ta yanke hulɗa da faransa ta yanke hulɗa da haka haka uh, haka gini haka gini haka burkina faso burkina faso mm. to ka gani ba zai yiwu a ce ka kori wanda yake gallaza maka yake sace maka ma'adanai ya bautar da kai yake ci gaba da bautar da kai ka ce wai kuma shi yasa ka kore shi ba mm. ka gani wannan duk ƙarya ce so ni a tunanina su waɗannan sun yi juyin mulki Allahu alam ko dai sun ga cewar lokaci sun gaji ne sun gaji da bauta wato juyin mulki ne na kwata yanci to ka duba ka gani eh ka duba ka gani eh, yau yau uranium din da ke Niger tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa yawan uranium mm, a duniya. Wasu ma'adanai na wutar da ake wutar lantarki. A cikin kashi uku na wutar lantarki ta France kashi ɗaya daga cikin kashi uku daga uranium din Niger ne ake ba Faransa wuta hmm. amma yau eh, Niger ba ta da wutar lantarki hmm, sai ta jawo a Najeriya wai sai ta jawo a Najeriya hmm. to kuma yaya za a suna da yanzu abin da suke cewa a'a ma'adanan mu su zamba namu amma a dokance a yarjejeniyar da suka yi da france dukkan francophone kashi hamsin daga cikin ɗari na dukiyar ƙasarsu na france ne Hmm. kuma ma wanda ike ba na dukiya ba hajiya na albarkatun ƙasa ai shine nake nufi na albarkatun eh, shi shine eh, dukiyar eh, nake a tunani na arzikin ƙasar tasu a yarjejeniyar da suka yi kafin su ba su wai yancin kai na takarda hmm. shine kashi hamsin daga cikin ma'adanan ku namu ne hmm. sauran kashi hamsin din ma mu za mu siya in mun siya kuɗin na ƙasar mu kuma ku zo mu ba ku bashi da ruwa daga cikin kuɗin ku to hmm. saboda haka wani lokaci kamar ma yadda muka fahimta shine kowace ƙasa faransa ta yi wa mulkin mallaka hmm. wato za ta kai dukiyarta ka kau kashi 60 a ƙasar faransa kuma za ta kai wani kashi 20 kashi 65 a ƙasar faransa domin a ajiye mata za ta kai kashi 20 shi kuma wani da ake ce ma operational mani wato wasu kuɗi na sarrafawa kenan hmm. wato kenan kowace ƙasa hmm. kashi 85 na dukiyarta suna malin faransa kuma idan tana son kuɗin sai ta rubuto ma faransa yadda ta yi da wanda aka bata shekaran jiya sa'an nan a bata na yau kuma nata ne hmm. sa'an nan faransa tana iya kasuwanci da kuɗaɗen kuma idan suna son rance cikin kuɗin nasu kuɗinsu da suka kai a jiya, faransa za ta ranta musu kuma ta ɗora masu ruwa a kan kuɗin da taranta masu kuma dukiyar tasu ce to a ina ganin wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ke fusata ƙasashen eh, mulkin mallaka na faransa to shi isa idan ka ce demokradiyya ai demokradiyya tana nufin yanci hmm. to a yanda suke ba su da yanci a cikin ƙarƙashin wanda ake kuma demokradiyya ce irin wanda turai suka shimfiɗa musu ba irin wanda su turan suke yi ba misali ya za a yi ka bar shugaba ya shekara talatin da takwas yana mulki ka ce kana demokradiyya kuma kana goyon bayansa saboda duk yawancin shugabannin nan ka samu raba ake yi da su da kasar faransa ku raba mu raba mu warwaso da dukiyar kasar ku mu kare ku mu kare mulkin ku ku kuma ku bar mu mu ci gaba da yin abin da muke to ina demokradiya to akwai wani abu hajiya da, da kika faɗa kin faɗi cewa wato waɗannan akwai shugabannin afirka waɗanda ba su da kima wadda za ta sa su je zancen cewa sai an dawo da demokradiya a nijar kin faɗi wasu ƙasashe kamar togo da senegal da, da, da, da cameroon waɗanda shugabanninsu duka sun yi irin rikon nan na mahadi kan ture mm. waɗansu su ma har ba su da lafiya amma 'ya'yansu suka rika kamar kace dai abin gado mm. ah, sa'an nan akwai waɗansu kuma waɗanda eh, kamar irin chadi wanda yake da kaki ah, shugabanta yake riko yanzu haka uban shi ya rasu dan shi ya zo shi ma ya gada amma cikin kaki mm. sannan ga wato sauran dai matsaloli na cewa waɗannan shugabannin ƙasashe su kansu demokaradiyyar ta dame su ba kuma ba ita suke yi ba amma kuma gashi sun zo ƙarƙashin inuwar demokaradiyya sun ce suna son sai an tabbatar da demokaradiyya a Nijar mm. kenan dai abin da ba su da ne suke ƙoƙarin cewa sai an sai wasu sun yi mm. to a ganin ki wani dalili ne ya sa su ba sa yin demokuraɗiyya kuma suka zura ido a Nijar cewa sai ta yi demokuraɗiyya. Ni abin da nake gani duk waɗannan da ka lissafa bayan Faransa ne. Waɗannan da suke cewa za su yaƙi Nijar duk da su kansu ba demokuraɗiyya suke ba ba maganar demokuraɗiyya ba ce ana ƙarya ne da sunan demokuraɗiyya. don a ci saboda ma'adanan cikin Nijar ita Faransa tana da sansani a cikin Eh, a cikin Nijar amma ba ta yi komai a kai ba saboda ai dole sai ma gida ta ba ta izinin ta yi eh, Amerika tana da sansani a ciki ba ta yi ba to amma ya aka yi saboda waɗannan su ake so a yi amfani da su su yaƙi kansu da kansu su kashe kansu da kansu mm. a lokacin da kuke yaƙa juna abu guda biyu yana faruwa na farko ka ba turawa izinin da za su cika ransu ba babbaka wajen harkar sace maka ma'adanai wato ana can ana yaƙi su kuma suna kwasan dukiya suna kwasan dukiya kamar yadda ake a libya mm. kuna sai da har yau libya tun da aka kashe gaddafi har yau ba su samu zaman lafiya ba mm. kuma ka duba ka ga irin kama karyar da kasashen turai suka yi da america duba ka ga yadda aka yi a afghanistan Mm. duba ka ga yadda aka yi a syria duba ka yadda aka yi a iraq mm. dukkan kasar nan duba abin da ke faruwa a yemen mm. to dukkan waɗannan abubuwan ai magana ce ta satan ma'adanai da sai da makamai saboda in ka duba ƙasashen turai musamman amerika idan aka ce babu yaƙi to amerika za ta faɗi don saboda amerika tattalin arzikinta ya ta'allara ne akan yaƙi da sai da makamai da kirkiro makamai eh, ka gani wato a kirkiro tashin hankali a kasashe eh, ah, a wawashe musu dukiya kuma a saida musu makamai a sayar musu da makamai hmm. to saboda haka ni a gani na kuma duk wanda ya shiga cikin wannan yaƙi na Nijar ai dan kansa ya shiga dan kansa ne su waɗannan ƙasashen da suka haɗu a ECOWAS ɗin da suke can ai duk suna yi ne dan saboda jingina da suke yi da faransa har najeriya jingina da, da faransa wato kamun mu je jinginan najeriya da faransa mm -hmm. a ecowas mhm. shugabannin ecowas sun zauna abuja sun yi mitin mhm. kuma sun ba kasar nijar wato masu juyin mulki a kasar nijar sojoji sati daya wanda yau ne wa'adin ke karewa mhm. cewa ko su mai da mulki ga shugaba muhammadu bazum ko kuma a kai musu yaƙi da ƙarfin soja mm. ya kike ganin wannan magana anya kuwa a fuska ta diflomasiyya mm. anya wannan magana ta yi daidai tunda domin ba a ko riga aka tsaya aka tattauna tattaunawa ya kasa ba sai aka fito har da eh, barazana har da ba da adadi mm. kuma adadin sati guda to ai ta nan za ka san 'yan aiken faransa ne 'yan aiken turai ne duk inda ake yaƙi ko za a yi yaƙi sai an tabbatar da cewar sasantawa ta gagara sannan a tafi yaƙi mm. to amma wannan ma ba a yi ba kawai kuma kowace ƙasa ce kai ko ƙasar shuri ce in za ka shiga ai ka ba da notis kuma ka yi ba da dalilai amma kawai ku ce mun ba kuma ko da sarki sarkin caka ne ba wanda zai zo ka lakace masa hanci ka ce in ba kai kaza ba zan yi kaza ya yadda ko za a mutu kuma kana sarki yana sarki kana sarki yana sarki mm-hmm. saboda haka shi su waɗanda suka tarin ƙarya suke ƙarya suke saboda me saboda faransi ce da ƙasashen turai su me yasa ƙasashen turai ba su yaƙe su ba don me don saboda idan su suka shiga kaga rasha tana ciki mm. kuma waɗancan sun ce za su shigo mm. to kuma sun kasa gane cewar yanzu ƙasashen turai fa ƙarfinsu ya ƙare kasashen turai karfinsu ya kare amerika karfinta ya kare tattalin arzikinsu ya kare shi isa yakin ma yanzu sun yi sun yi sun yi sun ga abin ba ma riba ga can ana yi da ukraine da rasha suna yi ukraine da rasha hmm. ka ga wato irin hankita mai kan turuwan da nato hmm. ta yi wa ukraine amma sun kai sojojinsu ba su kai ba sun ki amma suna sayar musu da makamai mm, suna ba su kuma gudun mu suna suna to don yakin ya ci gaba exactly in mm. yakin ya ci gaba Ukraine an ragargaza Ukraine ta rasa yadda za ta yi Rasha ta fi karfinta sojojin hayar Rasha sun fi karfin su sun ragargaza kasar har yau bature turawan eh, yammacin kasa ba su taimaka musu ba kai ne kake tunanin turawa za su taimaka maka a'a ko da Ukraine din ka duba ai shi mai mulkin yana nan yana mulkinsa mm. amma an kacacala ƙasarsa mm. to abin da waɗannan 'yan ecowas ɗin suke so sun kenan su dai a kacacala ƙasarsu a kashe ƙasarsu a sace ma'adanansu in dai suna kan mulki su wa turawa bauta suna zaune a kan karagar mulki su ba su damu ba to amma amma hajiya sai sai muka ce shugabannin ecowas mm. mun san ba duka ne suke rikon wato ƙarƙashin mulkin mallakar faransa ba domin akwai irin su ghana da nigeria waɗanda su kan faransa aibata mulke su ba saboda haka kuma bola tinubu shine shugaban wannan kungiya ta shugabannin kasa na ecowas to idan an ce su sauran faransa suke ma 'yan koren faransa ne to shi bola tinubu shi ko a iya zargin shi da cewa dan koren faransa ne zan iya zargin sa a matsayin dan koren faransa ne me yasa saboda dangantakarsa da faransa kaga bola tinubu daga ran da ice lokacinsa ne ya gudu ya tafi faransa lokacin da ya ce eh, lokacin sa ne a zaɓe shi a lokacin sa ne ba wai lokacin Najeriya ba lokacin sa ne kama kama ake yi yanzu eh, lokacin da shi zai kama ne da ji ma da yarbanci ya suna ke masa emilo ko eh to lokacin sa ne ba fa cewa waye lokacin Najeriya ci gaban Najeriya ga abubuwa a cewa sa ne yana cewa lokacin nan nasa ya tafi France kafin a primary election tunubu ya tafi France Mm. bayan an yi primary election tunubu ya tafi france mm. kafin a yi general election mm. tunubu ya tafi france ana gama general election tunubu ya tafi france akan wani dalili ya je faransa so biyar daga lokacin da ya ce yana son zama shugaban kasa zuwa lokacin da ya hauka daga mulki to faɗa min akwai dangantaka tsakaninsa da france akwai dangantaka tsakanin amma dangantakar da ta kai ai magana ai mutumin da ya ce lokaci na ne hmm. so komai dan shi ne ba don najeriya ba don najeriya ba hmm. saboda haka dangantakar da ke tsakaninsa da france tasa ce tsakanin kuma shine tunda mulkin ma ba a yi dan yan najeriya ba an ce dan ni ne ya ce dan shi lokacin tsane ne eh to ai wannan yana yawa salon magana ne haji ba salon magana bane ai komai ya nuna haka mm, to idan aka ce yayi ta maya maya faransa ana iya zargin tunda yanzu kai ga shine shugaban ECOWAS to kenan eh, eh, kuma gashi waɗannan shugabannin ƙasa na ECOWAS su suka zaɓe shi ana iya zargin hannun faransa wajen zaɓen bola tinubu ya zama shugaban ECOWAS jasusai ne a cikin ƙungiyar ECOWAS in kuma ka duba ko Ghana shugaban eh, adawarsu ya fito ya sun fito sun yi tur da magana cewar Ghana ta shiga magana kuma tun da ake irin wannan haƙaƙar ko ecomoc ko wane wa yake sponsorin ecomoc Najeriya ce. Mm. Sojojin Najeriya ne suke wannan. Mm. To sojojin Najeriya. Ita kanta ECOWAS in kashi saba'in daga daga, daga uh, kuɗin da take samu daga Najeriya take samu. To so, a halin da Najeriya take ciki a halin da sojojinmu suke ciki a halin da ƙasarmu take ciki na rashin tsaro shekara 20 sojojinmu sun kasa maganin boko haram da bandits a nan wani suka kasa maganin cutar da ke cikin gidan su shine za su je su yi maganin cutar wani kamin mu kai can hajiya yanzu ga shi dai shugaba shugaba tinubu shine shugaban ecowas kuma shugabannin ecowas sun miƙa ma nijar wato barazanar tura mata sojoji domin tilasta masu juyin mulki su miƙa mulki ga shi wanda suka karɓa gare shi muhammadu bazum ga shi kuma yau adadin sati guda da suka bada ya cika kuma to yanzu mun ji an ce bola tinubu ya tura bukata ga majalisar dattijai ta najeriya ta ba shi wato dama domin ya tura sojojin najeriya su tafi nijar Eh, ba mai kuma ji yana magana ta ba shi dama domin ya tura sojojin najeriya su je su haɗu da sojojin ƙasa kaza da ƙasa kaza ba to koma dai menene yaya kike ganin yiwuwar ba shi wannan dama anya kuwa majalisar dattijai ta najeriya za ta rufe ido ta yarda a tura 'ya'yanta ko sojo 'yan ƙasar najeriya su je nijar su yaƙi mutanen nijar su yaƙi sojojin nijar da allah kafin in baka wannan ansar akwai magana da nake so in maka mm. da magana cewar eh, france ce take wa tunubu an gizo mai kan turuwa mm. akwai jarida ta le monde le monde eh. eh tana ɗaya daga cikin wato jaridun da suka fi karfi a france sosai kuwa eh yawa le monde sai aka samu eh, france tana cewa shi Tunubu mutuncinsa ya ta'allara ne a shiga niger so ya kara mutuncinsa ya shiga Nijar. ina ruwan lamont da wannan wato idan bai shiga nijar ba ba shi da mutunci ba shi da mutunci domin za a ce kenan gashi ya yi barazana ya faɗi abin da ya yi amai ya lashe to kaga ba shi da mutunci amma a idanun faransa a idanunsu mm. to sai magana senate mm. abin da ni na karanta shine tinubu cewa yana informing ɗinsu yana sanar da su yana sanar da su ba cewa yana neman izini ba yana sanar da su ba cewa yana izini ba tun daga nan tunubu ba maganar demokradiyya tare da shi yana sanar da su zai tura sojoji yana sanar da su zai tura da su har ma shi harfsan su hafsan soji hafsan hafsoshi ya fito ya ce a shirye suke eh, shi yana naji yana magana da hafsunan hafsoshin kasashen ecos domin shi ma ga tsari tun da shugaban kasashe shi shine shugaban ecowas to shi ma shine shugaban hafsuna hafsoshin kasar ecowas domin ji shi ma ya fito yana faɗin umarni kawai suke jira ba su da wannan izinin duk dokar da ta ba da izinin a tafi yaƙi tun bai bi guda ɗaya ba kaga dai ba a zauna security council ba mm. majalisa ta tsaro ta ƙasa bai mm. zauna da ma majalisar ƙasa mm. bai a zauna da su ba mm. ka gani ko wannan harka ce da ta shafi dole sai an bi ta daki-daki amma ya fit ya ce ga abin da zai kamar yadda ya ja ya tallafe man fetur ba tare da ya bai shawara ba sannan sanatocinmu musamman 'yan arewa da waɗannan 'yan uh, uh, ibo da suka taimaka musu sai dai kawai mu ce musu Allah ya musu albarka kuma su ci gaba da jajircewa su bi doka yanda doka ta ce suka taimaka musu taya yawa suka taimaka mana suka taimaka a Najeriya hmm. dan me dan suka ce a'a ta hawan kujerar naki ba su yarda a je da sojojin najeriya su yaƙi da nijar ba tuma da eh, shirin ina maka dosa ne muke tattaunawa tare da hajiya najatu muhammad Uh, kuma muna tattaunawa ne akan abubuwan da suka shafi juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar wanda shugabannin ƙasashen ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya suka yi barazanar za su tura sojoji ko rundunar ECOWAS domin ta yaƙi waɗannan sojoji masu juyin mulki don a dawo wa shugaba Bazum da kujerarsa. Uh, kun ji dai yadda tattaunawa mu ta kasance amma a yanzu za mu je hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu ji wani irin ɗa muke zaton irin wannan barazana da aka yi za ta haifar shin ecowas za ta yi amai ta lashe koko duk da cewa majalisar dattijai ba ta amince ba shugaba bola tinubu zai sabi wata hanya ya tabbatar da cewa rundunar ecowas ta kai wato yaƙi a nijar domin kwato demokaradiyya ah, haka kuma za mu ji daga hajiya najatu muhammad shin idan har wannan yakin ya yiwu tsakanin najeriya da nijar to ah, wani irin tasiri zai yi a jihohin najeriya ta arewa wato jihohi bakwai waɗanda ke da iyaka da ƙasar nijar ah, ba mu tattauna akan wasu matakai da wato kungiyar ecowas ta dauka ba na tattaunawa da ta tura jakadu karkashin jagorancin abdulsalam abubakar da sarkin musulmi sa'ada abubakar domin su tattauna da masu jiwon mulki a nijar da kuma matakin da ta dauka na yanke wutar lantarki wadda ke kai wa ɗaukacin ƙasar nijar wuta yanzu sai ku dakance mu Hmm. mai kallo mun shirya kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai son kallo ya samu abin kallo ana nuna masa abin kallo yana kallo yana jin daɗin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abin kallo a cikin kayan kallo mai kallo a nan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abin kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kalli mai kallon zaka ga yana shauƙin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abin kallo a tashar mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo a dan mai kallo katun na yara dan su kallo so mai suka dan masoya su sha kallo shiri da ya shafi lafiya dan mai kallo shirin al'adu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin kaza a kurki dan samun sana'a dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tanadin kalla kallan kallo na tashar kallon mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasanni muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zare zuga a rariya a saka oti kwallo ta taba raga ta madalla shirin ina maka dosa ne muke tattaunawa wannan shiri dai yana zo muku ne daga nan tashar gidan talabijin ta farin wata sha kallo wanda ke wada shirye-shiryensa a ƙarƙashin wato decoder star times haka kuma kuna sauraron wannan shiri a tashoshin rediyo na vision fm da ke jihohin sokoto kebbi da katsina da zamfara da kano da kaduna da gombe da kuma nan babban birnin tarayya da abuja kamar yadda muka alkawarta kamun mu je hutun rabin lokaci wato za mu tattauna hajiya idan wannan yaƙi da ake so a yi da nijar ya tabbata mm. wani irin tasiri kike ganin zai yi shin kina ganin cewa ɗaukan mataki na yaƙi na iya dawo da demokuraɗiyya a nijar ganin cewa ma ga wasu ƙasashe eh, masu siga irin ta nijar wato burkina faso da mali da gini sun yi alwashin cewa ana taɓa nijar su ma za su kawo mata gudunmuwa sannan kuma ana jin tsoron eh, ƙasar chadi ita ma tana da wato iyaka da nijar kuma ana ganin shi ma wanda ke shugabancin ƙasar chadi shi ma dai da bakin wuta ya zama shugaban ƙasar chadi to ana jin tsoron anya kuwa ecowas za ta samu haɗin kan da ake so musamman da wasu ƙasashe da ke makautaka da nijar irin su algeria da benin za su ko ba ta haɗin kan da take so domin su shiga a yaƙi makauciyarsu eh, abu guda biyu ne na farko mu duba tasirin mai da demokradiyya in an yi yaƙi hmm. ai in aka shiga yaƙi ma tun farko mm. ita kanta demokradiyyar najeriya ba za ta tabbata ba dalili shine tinubu dai yanzu yana tribunal ana shari'ar zaɓe ana shari'ar zaɓe mm. watan gobe allah ya ara mana rai da lafiya mm. za a yanke hukunci hukuncin nan ni dai allah ya san da shi kaɗai na dogara ban dogara da wani tribunal ba saboda mutanen da za su ba wa mutumin da bai tsaya zaɓe su ce ya ci zaɓe mutum fa bai tsaya zaɓe ba suka ce ya kai kotu suka ce ya ci zaɓe. Mm. ba wai na yi imani da su ba ne mm. na yi imani cewa dai Allah ba abin wasa ba ne kaga idan tunubu ya shiga yake gaba dai gaba dai da an ce an fara yaƙi an shiga state of emergency a cikin ƙasanmu mm. magana tribunal ta kau dole a dakata dole a dakata har sai ran da yaƙi ya ƙare kaga kenan yana ɗaya daga cikin dalilan da isa tunubu yake gaba dai gaba dai gaba dai a tafi ayyaki yaƙi Ni a tunanina don a sa don a sa dabai ayi biya ga shari'a da ake aka dinka sa state of emergency wata shida wata shida sai da Allah ya taimake ni Allah ya taimaki Najeriya su tambawal suka tsaya har da tsallaka katanga suka hmm. je suka tsayi da state of emergency sannan aka zo aka samu aka yi zaɓe to mu ba mu manta da wannan ba magana tribunal tana ɗaya daga cikin dalilan da isa tinubu yake so a tafi ke. to sai magana ta biyu yawa magana ta biyu mm. shine idan ka ji akwai magana kabilanci da ƙiyayya da ake wa arewa saboda sai ka ɗau magana da bolaji a kinyami ya ce kamin mu kai ga arewa hajiya mm-hmm. wannan yakin idan ma an yi shi hmm. zai iya dawo da demokaradiyya Nijar domin idan misali masu masana suna cewa hmm. idan yanzu babu yaki hmm. yana yiwa sojojin Nijar su ce to sun ba kansu wata shida za su dawo da demokaradiyya amma idan aka fara yaki ba yadda za a yi ana yaki kuma a ce a yi zaɓe Nijar. shi ne magana da nake faɗa kuma duk waɗanda suke cewa a tafi yaki waɗanda suke kama karya ne fara cikin ƙasashensu. saboda haka abin da suke so su ma a daɗa dawwamar da kama karya su su ci gaba da mulki ƙasashen su duk su mutu wasu kuma na jin kama suna jin tsoro ne ke haji ganin cewa an yi juyin mulki a burkina faso a mali a gini yanzu gashi ya zo nijar suna ganin kamar in an bi daga-daga na kurya kashe-kashe mm, mm. amma ita najeriya bai kamata ta ji wannan tsoron ba mm. Yau, ba. abin da isa najeriya bai kamata ta ji tsoron za a yi mata juyin mulki ba dan ba za a yi mata juyin mulki ba abin da ke janyo a juyin mulki hmm. sai idan soja baya cikin siyasa hmm. duk sojojin najeriya wannan zargi ne hajji ba zargi ba ne don saboda idan ka ɗauka in ka ɗauki ƙasashen south south misali hmm. kudu maso kudu ta najeriya da kudu maso gabashin najeriya duk lokacin da za a yi zaɓe sojoji ake aika suna suna ta'addanci suna kama karya munan arewa inda muke da ba mu da bindigogi da abin sai a aiko mana da 'yan sanda saboda haka jami'an tsaron kuma idan kai tunanin bankarin da ake sata mai satan danyen mai ba wanda ike sata danyen mai kamar sojoji duk shi ma zargi ake har yanzu ba a kama ba a'a an kama an yi bincike amma binciken an ɓoye na'am oye saboda lokacin buhari an yi binciken sojojin najeriya kuma bincike ya nuna suna da laifi burate akwai gidajensa da aka ya ce ai ba shi da ce gidaje ba nasu bane na Dubai cewa ai na matansa ne eh to hajjawa wannan yanzu dai ke shi burate ba ba cikin mulki yanzu ina zuwa mm. ina maganar da nake faɗa ai ai da, da Buhari da tunubu. mm. wato uh, coin ɗaya ne kaman kwabo ne haka kaman kwabo ne eh mai gaba da baya kwandala hmm. amma nan sarki nan kamar <laughs> na'am to amma kwabo ne hmm. saboda haka da tunubu da Buhari kwabo ɗaya ne mai fuska biyu na'am ka gane ba wani bambanci tsakanin mulkin Buhari da hmm. mulkin iyaka nan kan sarki ne nan nan kuma damara na'am to ba shikenan amma dai kwabo ne <laughs> saboda haka su maganar a tabbatar da ba dan haka ba ne dan interest in kansu ne mm. ka gane mm. to sai ka na yi maka zancen tribunal mm. sai na kawo maka kuma zancen shin menene riba Yawwa, idan an yi haƙƙin ma me riba menene riba su 'yan ƙasashen da mu da Niger Najeriya da Najeriya ai ba wanda za a halaka sai arewacin Najeriya da ita Nijar ɗin kanta no da Nijar da arewacin Najeriya ah, jihohin arewa da jihohin arewa mm, musamman masu masu makotaka ai ai kasar gaba daya sai ka mm. tsinduma kasar gaba daya dan abin da yasa in ka in ka dau misali ka dauka tun daga Kebbi har mm. zuwa Borno ka gani kusan duk suna makotaka da Nijar in ma ba sa yi akwai makotaka ta hanyar cinikayya yanzu yau Kano misali in ka dauka an yi asarar biliyoyin naira daga eh, saboda rufe iyaka. saboda rufe iyaka kuma rufe asarar nan ba fa hausa ne kadai suka ba ƙasar ibo mm. dukkan spare part ɗin da suke siyarwa da dukkan abubuwan da suke siyarwa wanda ake fita da su ƙasar waje daga kano ake fita da su ana wucewa da su cikin mm. saboda haka kaga ba arewa ce kadai ta asara ba mm. kuma maganar abinci kaga bana daman da yawa ba abin nan ba saboda saboda yan ta'adda sun hana sun hana noma mm. suka hana mu noma ka gane cewar shanunmu daga can suke zuwa akuyoyinmu daga can suke zuwa tumakanmu daga can suke zuwa kifi duk daga nan ike zuwa mu kuma muna ɗiban abubuwan masarufi suna wucewa to waye asara arewa ce ta yi asara to ban da haka wai mutane mun san cewa daman ƙasa ɗaya ce tura suka raba mu amma maganar ita ce idan ecowas ko sojojin najeriya misali kuka je kuna sa bomb a niger a mm. maradi a mm. zindar a mm. ina ka gane amma wasu na ganin ai ba ba wajajen ba nan za su je kai tsaye ne ya mai za su je don rashin ba to ta ina za su bi ta sama za su bi in ma ku kun bi ta saman su kuma ta ina za su biyo ta ƙasa to to in aka biyo ta ƙasa in kuka fara sa musu bama bamai bama baman su su ma a kebbi za su fada a sokoto za su fada a zamfara za su fada a yoba za su fada mm. a katsina za su fada mm, da kano da jigawa da kano da jigawa mm. to wannan tunanin ne fa ba a yi wai da muke cewa ƙasa ɗaya ba mu yadda ba ba mu yadda ba ai dan ko in baka yi ba dan Allah ba ka yi dan kanka tabbas to idan su ma suka fara harbi ai mu za su harba to hmm. ka faɗa min na faɗa muku 'yan najeriya 'yan arewa cewa tinubu ba shi da ajanda ma arewa to amma abin da isa bai faɗa ba a wannan lokacin yanzu ya fito fili saboda tun farko in ka ɗauka ko magana ƙarin mai da haka yi ba mai raunin da ya wuce arewa mu ne muke cikin talauci na ƙarshe mm. to saboda haka wannan talauci na ƙarshe ga shi an yi maka ƙarin mai ba abinci kaza kaza yanzu kuma sai a tsunduma ka cikin yaƙi dan noman ranin da ake yi babu na'am to saboda haka ni a gani na sannan a zo maganar lantarki an ce najeriya ta yanke wutar lantarki daga Nijar. yarjejeniya aka yi tsakanin najeriya da Nijar. river niger da ya taso ta Nijar ya bi mm. ya kare a Najeriya mm. daga Najeriya ne ya shiga cikin teku mm. to Nijar tana so ta gina nata madakarwa ta yi dam ta yi dam idan Nijar ta yi dam ɗinta za ta yanke Najeriya ba wannan ruwan ba zai isa ruwan ba zai isa Najeriya ta ba ta yi nata din ba sai Najeriya ta lallaba ta Nijar ta ce a'a tunda mu dai hanci ne da abin nan tare muke da ku mm. ku bari mu mu dinka ba ku wutar lantarki mm, mu mu yi dam din mu mu yi dam mm. kuma haka aka yi shekara da shekaru to yanzu idan na Niger ba in ta zo ta yi dam dinta kuma da kanku kun rasa wutar lantarki kuma wutar lantarkin kashi saba'in daga cikin ɗari na wutar lantarkin da arewa take bayarwa through river ta hanyar river Niger din da kanji eh da can yaraba ne tun lokacin Obasanjo haka ya dauki wutar lantarkin baki daya mu namu masana'u tun aka kashe su su har rana irin ta gobe mu muke ba da wutar lantarki amma su suke sha su suke sha hmm. to wutar lantarki nan kuma asalinta daga Nijar ne hmm. to saboda haka su ma karan kansu abin gaba-gaba sai ya shafe su dan a yau zancen da nake maka tsinke wannan wutar lantarkin ta tsinke wutar lantarkin ba ta tsinke na barno to kaga kenan su ma hmm. su ma sun ta abin ya shafi da hauka waye zai danka daba wa kansa wuka a ciki amma shi tunubu bai damu ba kamar yadda bola ji mai bai rabe hmm. tsohon eh, minista na kasashen waje na najeriya abin da ya ce a ah, arewa daman ba a cikin eh, eh, kashe-kashen suke ba dan an yi wani kashe kashe wani abu ne saboda haka a da kashewa babu komai a ci gaba da kashe mu bai rabe amma mun ji wani bai rabe shi kuma Bode George yana jan kunnan tunubu cewa wannan yakin babu inda zai amfani Najeriya kuma mun ji Bode George yana ce ma tunubu najeriya ba ta da kuɗin da za ta yi yaƙi tana fama da talauci da bashi da sauransu kuma yaƙi yana da tsada kwarai da gaske sa'an nan wato nijar ƙasa ce mai cin gashin kanta babu wata ƙasa ta duniya da ta isa ta tilasta nijar ta yi abin da za ta yi domin matsalar ta ta cikin gida ce kuma ya kawo wato irin taimako da gudunmuwa da nijar ta yi ta kawo ma najeriya lokacin da najeriya ke bukatar taimako ta shiga yakin basasa da sauransu so kai ga shi ma wannan bayar shi ma ya yi tunani mai kyau eh yarabawan ai iri biyu ne akwai masu hankali akwai kuma masu tsananin ra'ayin eh, ra'ayin riƙau ra'ayin riƙau na ƙabilanci mm. kuma tinubu bai taɓa ɓoye ra'ayin riƙau ɗinsa na ƙabilanci ba tun daga lokacin da yake gwamna an yi ya yi amfani da opc ba abin ba a yi wa cin zarafin da ba a yi wa yan mm, mm, arewa ba a wannan shekarun ba za ka iya canza hali ba so ni abin da nake faɗa shi ne dole 'yan arewa su gane shiru mun yarda kenan mu daɗa jinjina wa sanatocinmu da hankalinsu da suka tsaya suka jajirce amma idan ba haka ba ku gane cewar yaƙi da nijar ba da nijar kuke yaƙi ba yaƙi ku ake arewa ake yaƙa a tun daga sun fara cewa a ana kashe su a cigaba da kashe su to me ya kamata yan arewa su yi hajiya yan arewa na farko mm. kaga muna da sanatocinmu abin da in dai za a ba abu akan doka mm. to dole tinubu a sa shi dole shi ne demokradiyya mm, sanatoci su sa shi sanatoci su sa shi a gaba kuma sun fito sun nuna masa ai ga doka abin ta ce ba shi da wannan iko mm, kuma yanzu din ai shi sun hau kujeran naki to sun hau kujeran naki amma idan ya ci gaba da wannan mutakabbirancin na cewar yana so ya dawwama a cikin mulki zai ci gaba da cangwalo wannan rigima ne don ya dawwama a cikin mulki to ai wasu na ganin kuma bancin sanatoci wato ai akwai bukatar sarakuna da malamai da dattijan arewa su ma su fito su jinin wannan bukata ta tunubu to kuma an ga alama sun fara domin mun ga kungiyar nan ta arewa consultative forum mm. ta fito ta ba da sanarwar cewa ba ta yarda da wannan yakin ba mm. kuma ta nema tinubu kashedi ya kiyaye maganar yaƙi domin arewa ce za ta ɗanɗana kuɗanta ai ban da su kaɗai muna da masu ilimi a ƙasar nan me yasa suke yin gum wato babban abin da yake cutar arewa kaga kaga 'yan siyasanmu 'yan siyasanmu ya kamata fiye da kowa su fito tunda dai in ma abin da za ku samu kun riga kun samu waɗanda duk suka bi tunubu na faɗa na jaddada ba su bi shi don sun san zai ɓalgata wa arewa abin kirki ba sun bi shi ne don abin da zai samu to abin da za su samu mm, wato bukatar kansu ce mm. idan ka ai da su da irin waɗannan shugabannin na afirka da nake faɗa ai wasu ɗaya ubansu ɗaya idan dai za su samu su yi mulki su sata to kowa da ke cikin garinsu ya mutu abin da suke kenan sai ka duba ma inda za ka duba ko in ka duba ka ga yanda suka dinka faduwa suna mutuwa da roƙo da birgima a kan sai an ba su ministoci mm. aka ba yuyuyu ministoci waɗanda ba su da kima ba su da masaniya watsinsu da yawa ana zargin su suna da charges a kotu har yau ba a gama ba amma su aka ɗauka aka daɗa dirmiyar arewa cikin bala'i to kaga kenan idan an arewa suka yi shuru suka ci gaba da yin shuru kun yadda a zo a karkashe ku don abin da ni nake duba duk abin da ke zagayen wajen gida sai ya zo cikin gida hmm. idan kana gwamna ko kana minista a abin nan ka kwashi iyalanka matarka da 'ya'yanka misali ka ɗauka ka kai abuja hmm. ashe baka da kowa to ya kai ka san yakin ba zai ci abujan ba ya kai kasan yakin in an fara shi ba zai ciwo har abujan ba Ka gani saboda yanzu ƙasa duniya da kanta ta rabu biyu wato wani sabon tsari akwai sabon tsari mm. da ya fito yanzu a duniya mm. Ka ga da america ita kaɗai ce super power take cin karanta ba babbaka tun daga faduwar soviet union mm. america da 'yan kanzaginta na, na turai su suke cin karansu ba babbaka to duk kullum alkawarin Allah ne a duk kullum zalunci baya tabbata sai ya kawo ƙarshe to yanzu sun kare rasha ta taso china ta taso iran ta taso india ta taso kuma sai suka haɗe suka yi ƙungiya har saudi arabia tana cikin ƙungiya hmm. ka gane to saboda haka waɗannan yanzu su ne suke wato jan ragama ga yawan jama'a ga karfin tattalin arziki ga karfin tattalin arziki ga karfin tuwo karfin mm. makamai mm, makamai shi mm. isa duk inda rasha take dole ka ji tsoronta duk inda china take dole ka ji tsoro to an ce kuma duk waɗannan suna goyon bayan suna goyon bayan niger kuma najeriya tana so ta je ta takalo hancin niger to ki takalo hancin niger ko ki takalo hancin rasha da china da iran da india da afirka ma ta kudu wato abinda mutane da yawa ke tsoro shine kada a yi abin da ke faruwa a ukraine ukraine kasashen duniya sun tura ta ta taba rasha kuma yaƙi ya murtuke kuma ga ta nan ana fatattakar ta kullum ana lalata ƙasar amma kuma ƙasashen duniya da suka tura ta ta yi yaƙin sun mata ingiza mai kan turuwa sun koma gefe sun tsaya to abinda ake gudu najeriya da ko kuma ecowas idan har zargin da ake cewa waɗansu ƙasashe ke tura su musamman faransa to ana tsoron idan ecowas ta fara wannan yaƙi har rasha da china suka shiga bayan nijar to ana sa ran cewa eh, waɗancan ƙasashe na faransa da sauransu ba za su shigo ba saboda tsoron rasha kai ga kenan za a bar najeriya ta ɗauko makanta duman magaji da nishi to ai yanzu ma tsoron rasha ne ya hana faransa da take da sojoji a cikin niger ba ta komai a kai ba har ma yanzu an ba su wata ɗaya su kwashe kayansu an ce su kwashe kayansu to me isa in su suka kasa yakin kai najeriya da sojojin kama suka kasa suka shekara ishirin fiye da shekara ishirin kun kasa cimma bandits da 'yan boko haram ku da za ku iya tafiya ina sojojin sojan najeriya zai iya wani yaki ina za su iya amma haji inda da suka fita waje suke zuwa ana ganin suna tabaka abin kwarai tabukawan za su yi saboda ba su ne commandants din ba kuma ba a kasar su bace amma a kasar su ko ana so ko ba a so yau fiye da shekara 20 saboda lalacewa irin na sojojinmu ana ganin hajiya kamar ba kasawa ba ne wato kamar abin eh, matsala ce ta shiga ciki ta cin hanci da rashawa <laughs> wadda kasa eh, ne hana cin rashawa da cin hancin a yakin nijar tun da dai kai kasar ka baka da kishin kasar ka ka gyara kasar ka yaushe za ka je kana kishin kasar wani idan har kasar ka kasar haihuwarka inda kake da 'ya'yanka da jikokinka da iyayenka da dukiyarka da kimarka ka kasa gyarawa yaushe za ka je ka gyara kasar wani to hajiya najeriya ta tura wasu su wakilce ta wasu manyan mutane aka zaɓa aka tura domin su je nijar su zauna da su masu juyin mulkin domin saurarashe su don a tattauna a ciwo kan al'amarin Uh, akwai tsohon shugaban ƙasa abdulsalam abubakar da kuma sarkin musulmai sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar uh, tare suka tafi domin su tattauna to sai dai waɗansu suna ganin kamar najeriya ta yi wani azarbaɓi a daidai lokacin da ta tura su ba su dawo ba sai ta zo ta yanke wutar lantarki an ce wannan abun bai ma mutanen uh, su nijar daɗi ba domin da najeriya ba ta bari aka gama tattaunawa ba kamin ta ɗauki wani mataki haka eh, anya yanzu ƙarshen lamarin nan in aka ce ka cokau a yi dubi a hangi wannan al'amarin da idan basira shin yaya kike zaton za a ƙare wannan matsalat shin kina ganin yaƙin nan zai yiwu ko ko a ƙarshen ta dai wajen tattaunawa za a samu sulhu zai iya yiwuwa idan kana da shugaban da baya kishin ƙasar kuma yake da saboda manufarsa bai damu ƙasa ta halaka ba zai yi wa yiwuwa duk da cewa 'yan majalisar dattijai ba su yadda ba ai ban da majalisar dattijan da suka jajirce da tafiyarsa zai yi hmm. kuma sai da suka ɗauko masa sashin kundin tsarin mulki abinda ya ce idan ya yadda ya wannan azarbabin akwai doka fatanmu shine su jajirce don me don kansu za su halaka da kansu in ma baka kai ku idan Allah ba ku ci gaba da yi dan ku karan kanku kar ku hana kaga yaki zai yiwu mm. zai iya yiwuwa fatan mu Allah kar ya sa yiwu dan saboda ba dan Najeriya mafi idan sojojin namu wanda suke yan eh, kebbisa waɗanda suke yan arewa ne mm. ku je ku dinka jefa bama-bamai a garinku ina ga wannan ma zai saboda moral ɗinsu ma Mm. sojojin karfin gwiwa idan suke da karfin gwiwa da za su je su yi mm. kuma yaƙi ba na karfin tuwo ba ne yaƙi na zuciya ne shi isa 'yan taliban za su kori amerika daga ƙasarsu shi isa vietnam za ta kori amerika daga ƙasarsa saboda me saboda kishin ƙasa san ƙasa da ƙarfin hali ƙarfin hali mm. Shi ne yake yaƙi ba makamai ba shi isa najeriya sojojinsu suka kasa cinye boko haram suka kasa cinye bandits saboda idan su suna da ƙarfin halin da za su yi abin da kai da kake soja ba ka da wannan kwarin ba za ka taɓa cin yaƙi ba saboda haka maganar yanzu ita ce mutane su fita su ce ba su yarda ba mu fito duk wani kai kungiya ko ta yan yankan farce ne ku fito ku ce mu kungiyar yankan farce ba mu yarda ba idan kuma da gaske ne tunubu dan demokradiyya ne dan demokradiyya yake kuma demokradiyya tana nufin ra'ayi da abin da mutane suke so ne to ya kamata a saurari abin da al'umman najeriya suke so al'ummar najeriya ba sa so a tafi yaki da nijar muna da dogon tarihi tare da Nijar turawa ne da karfin tuwo suka raba mu to saboda haka bai kamata kuma tun da muke ba mu taɓa samun matsala da Nijar ba to kamata yi kar a yakin nan ba mu yadda a yakin nan ba duk ta inda za a hana yakin nan kuma ya kamata a hana shi mm. so abin da nake faɗa shi ne mm, su waɗanda aka aika da mm. janar abdulsalami da sarkin musulmi ai su karan kansu ku ce ta kawo su juyin mulki ya kawo juyin mulki na soja shi ya kawo su su sojoji ne kaga ɗaya kenan na biyu akwai bambancin lokaci tsakaninsu da sojojin Nijar waɗanda suka karɓi mulki wani irin bambancin lokaci yawwa na shekaru to to akwai girma yawwa eh, ɗaya kenan mm. na biyu kuma ba za ka je ka ce mu abu da ba mu sani ba shin me ma suka faɗa a Nijar din me isa ana kuna dawa kuka yanke musu wutar lantarki me isa kuna yanke wutar lantarki Nijar ta ce ta yanke hudar jakadanci me aka je aka gaya musu kaga yan Najeriya ba sani ba hmm. shin su yan diplomasiya ne ai akwai ƙwararru a harkar diplomasiya ya kamata a ɗebo wani ƙwararre a haɗa tare da su a haɗa tare da su mm. a je a yi magana ta lumana mm. amma idan misali alama nan ban san abin da suka ce ba amma in zuwa kai ka nuna musu kara mm. to su karya karan su watsa maka kuma ni na fi ganin abin da ya faru kenan Allah da ya ba mamaki maganganun da suka je da shi bai masu masu juyin mulkin daɗi ba to da yake lokaci yana hararar mu a nan za mu ja labulan wannan shiri a madadin hajiya najatu muhammad da kuma ma'aikatanmu da suka naɗa wannan shiri a faifai ni sha'ibu mangadi nake cewa mu haɗu ina muka dosa ina muka dosa fata ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka